والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم أتكن ونا لتافينا الرهيق المكتوع بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأن فضيلة الشيخ تفي الرحمن المباركوري يربط رحمه الله تعالى فيرضى متاشي أدرسمه نأكو za mu tashi a ainihin inda mala yake cewa waraja ibrahimu alaihi salam ila ƙa'ida fi falasir lokacin da annabi ibrahim ya tafi wato ƙasar misra ya hadu da ɗaya daga cikin fir'aunonin wancan zamani kuma wanda ya ƙoƙari ya kwace masa matarsa ko ya yi lalata da ita amma Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya kare ta kuma mun karanta a can baya cewa da ya gagara yin amfani da ita sai ya fahimci cewa tana da daraja tana da martaba Allah ne ya kare ta don haka sai ya yi mata kyautan wata baiwa ita kuma wannan baiwa ɗin ita ma tana da mutuncinta to don haka annabi ibrahim a.s. da matarsa na nasara da bai wanda aka ba da matarsa hajar sun ɗungumo sun dawo falasiyar kuma mun ambata a can baya cewa matar ta ce tun da ba mu taba haihuwa ba kuma kana son ka samu wanda zai gaje ka saboda kamar namiji ya fi son ya samu wanda zai gaje shi akan mace duk da kasancewa kusan ɗaya ne ba wani bambanci to don haka wannan baiwa na baka kamar yadda ita sadaka amma waɗansu malaman tarihi sun ce aure aka daura ta ba shi kyauta ne bayan an yanka ta sai aka daura musu aure to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ita wannan ɗin ta zo da ciki uwar gida ba ta taɓa ganin alamar ciki ba kuma shekaru sun mata yawa babu alamar haihuwa to sai kishi ya shigo tsakani shi ne yace ya ce sun ta'ala min hajara sannan sai Allah ta'ala ya azurta annabi Ibrahim alaihi salam da ainihin ibnahu ɗansa Ismail saboda haka sai ga ta ta samu ciki wanda shine aka haifi annabi Isma'il wanda shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai daga cikin kakannin annabi wa sara sababan lidirati sara wannan ya kasance shine sababi na kishin na nasara kuma da mun mace ba ta yi kishi ba ba ta ha ba sai ta yi kishi yasa musamman masu mata da yawa ba a magana mai mata daya don mai mata daya sai dai da ki da ita su ta kishi a shirme amma inda ake fahimtar kishi sai mai mata biyu ko uku ko kuma fiye da haka hudu kenan zo kishi kumallon mata ne don sun yi babu matsala sai dai su yi kishin da babu shirka babu barna a ciki amma na iya samun yan kananan abubuwa tun da wata rana a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana ɗakin nana Aisha radiyallahu anha sai ɗaya daga cikin kishiyoyin sai ta dan samu wani dan abin kwadayi sai ta aika ma annabi a cikin akwashi kafin a je wajen annabi sai aka ci karo da mai kwanan da wanda yake aikin ta ne nana Aisha sai ta tambaye menene aka ce kaza ne wa mawaza kai aka ce ma annabi kuma yana ɗakinta. ta Eh, daga wajen waye daga wajen wance kawai sai ta tumbure akwakin kawai sai ya kwalu da kasa sai ya fashe mazu Allah ya fito yaya ne aka masa bayani sai ya tattara bayan ya tattara ya ce to ki biya ta da akwatinki tunda kin fasa mata nata zuwa ya gwada a cikin gidan mazu Allah ma an samu kifi to balle gidan kamala ko liman ina mala halisa gamu eh to sai dai kuma dole kai namiji ka kasance wanda zai iya control in ba za ka iya controlin ba to harin da samun matsala ke Allah ce muke mu na hatta alja'at ibrahim ila nafi hajar ma'a waladiha rabi isma'il hatta alja'at ibrahim wannan sai da ya kai ga ta jinginar da annabi Ibrahim ila nafi hajar ya ainihin canza manana hajara gidan zama ma'awala da harari tare da ainihin ɗanta wanda suke kayarwa Ismail. Da mutum daga ɗaukar ciki aka fara samun matsala. Amma dai ga har ta haihu ta ce to gaskiya ita wannan abu ba za ta iya jurewa ba. A raba musu wajen zama. to ba laifin kana da mata guda biyu ka ga rigima ta yi yawa kana iya raba musu wajen zama sai dai kai namiji kai za ka kwala domin kai za ka sha wahala amma sai ka raba musu wajen zama saboda maslaha kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya goyi bayan a raba musu wajen zama saboda maslaha saboda me saboda ita na nasara tana da abubuwan da ta yi su a can baya masu matsayi kuma Allah tabaraka wata'ala ba zai taimaka yadda za a bakanta maka rai ba duk da kasancewa kaddara ce ina fata an gani ya sa Allah ta'ala ya goyi bayan an ɗaga kishiyar na kai ta wani waje daban to kai ma kana iya raba gidanka sai dai kuma dole ka kwatanta ka yi iyaka ƙoƙarinka wajen kwatantawa da wannan ne waɗansu malaman fiƙihu suke cewa mata sai sun yadda ake haɗa su waje guda idan ba su yadda ba sai a raba su saboda haka sai ka sa ɗaya tana GRA hanyar gadau ɗaya kuma sai a sanya ta na wajen sakatariya hanyar bauchi ai kaga sun yi hannun riga yawa idan rai ya ɓaci kafin masu a zuwa tsakiyar su yi faɗa dai ka zo ka raba faɗa eh, amma wannan ba sharaɗi ba ne gaskiya na'am to gashi dai annabi ibrahim kaman an tilasta shi ko an takura shi da ya ɗauke ya kishiyar wato matan da ta haifa masa annabi isma'il alaihi salam zuwa wani wuri daban saboda haka ubangiji ta'ala sai ya baki umarni saboda abinda Allah ya kaddara wato a cikin Allahul ma bihi ma ibrahim alaihi salam sai annabi ibrahim ya zo da su ilal al sai ya dawo da su ɓangaren hijazi shine ɓangaren makka da madina wa kana huma ya ajiye su bi wadin gairi zai a ainihin wani kwari wanda yake babu shuke-shuke masu yawa a wajen inda baitullahi muharram a ainihin wajen ɗakin Allah mai daraja allazi lam yakun izaka a wancan lokaci babu komai illa murtafiyan min al-ard sai ainihin ƙasan da ta ɗan ɗagu kan rabiya kamar ɗan tudu haka kawai take hissiyo wanda ainihin kwazarai suna zuwa suna dukan wannan tudu ne fa ta'khudhu an yaminihi wa shimali sai su kama gefen dama da gefen hagu na wato ta kowane bangare kamar idan ruwa ya zo yadda nan wannan ya bi nan wannan ya bi nan sannan ga tudun a zakani fa ahuma inda dauha da ya kawo su wannan wajen kusan kamar jejin Allah ne amma a can bayan ambata mana cewa da waɗanda suka zauna sai dai sun kare da waɗanda suka zauna sun kare fa ahuma sai ya ajiye su inda dauha a wajen wata katuwar bishiya fauka zamzam amma gefen zamzam shi ma zai sani ba fi ahlal masjid a mafi wato doro ko mafi ɗaguwa kusa da masallacin kaba anan ya je ya ajiye su wala ya tabi makka ta yau mai izin ahad a lokacin a makka babu kowa wala ya tabi hama kuma ya je da ita babu ruwa tare da ita daga ita sai ɗanta kuma ya je ajiye su a wajen a jejin Allah to kusan za a ce jejin Allah ne tunda babu kowa Tun da wato kuwan ka banza ne wajen kun ga wannan ya gwada matan da suna da kasa. ba irin matan yanzu ba ba irin matan yanzu ba kuma ba su da gunaguni da fitina amma ka ga matan yanzu sai a hankali sai a hankali amma waɗancan su ba su da fitina na'am za a inda huma jiraban fi hitamrun sai dai kuma ya bar musu kaman wata jaka ina jiraba kaman burgami irin na da fi hitamrun a cikin akwai dabino wafi ka'un fi hima kuma ya bar su da ainihin gora da gora wanda yake cikinsa akwai ruwa ko kuma jarka wanda ya bar musu a wajen amma a wajen babu alamar ruwa babu alaman dabino tunda babu kowa sai yayin itace haka yaje ya ajiye su saboda haka Allah ya masa umarni to ya je ya bi umarnin Allah ya ajiye su sauran kuma ya bari wa Allah subhanahu wataala kamar yadda Bahaushe yake cewa tashi ka kokarta sauran kuma ka bari mawa ka bari wa Allah don haka kawai ba za ka kwanta ka ce Allah ya baka kuɗi ya baka arziki ya baka ilimi ba walaka alimta anna sama'a la tumtiru zahban wala fiddan wala ilma ai ka sani sama ba ta ruwan kuɗi ba ta ruwan ilimi sai mutum ya taki ya nema saboda haka ko matsayi ne sai ka taki kayi kazar kazar amma haka kawai kana kishin gida a masallaci ko kana kwance a inuwa ko kawai kana zaune a benci wajen bada da labari inda baka yi kazar kazar ba to inda a Najeriya ne wata rana wallahi sai ka kwana da yunwa inda najeriya ce sai kai kwanaki ma da yunwa to saboda haka ana son a yi kazar-kazar ta hanyar halal sannan kuma a ci gaba da addu'o'i na kun ga ya dan bar musu abinci su a wajen su abinci ne amma mu a wajen mu to dabino abin sha'awa ne abin kwaɗayi ne amma dai dabino a wajen mu ba abinci ba ne yanzu kai za ka iya cin dabino guda biyu ko guda uku ka sha shayi shi ne breakfast ɗinka da ranar ka samu dabino da gurasa ka ci shi ne abincin rananka da daddare kuma kawai waɗansu yan dabinai ne kamar guda uku wanda za ka ci ka kora shayi shi ne abincinka ya sa kullum muke faɗi dalilin da ya sa mu suke cika amma na larabawa sukan dade ba su cika ba to mutumin da zai sha shayi ya ce alhamdulillah kai ko ka sha gode ma sai ka ci akwai dumame to ai dole shadda ta cika Allah ya kyauta na waraja ila falatin saboda haka da ya ajiye su a wajen bakka sai ya dawo falatin walam bi ayyamun hatta nafada zadu ma' sai dai anan yayi tsallake sai kamar yadda hadisi ya bayar da ya ajiye su sai ya juya saboda bai ce musu komai ba lokacin da ya ɗauko ta ma bai ce mata komai ba bai ce mata ga inda za su je ba yake kawai tattara kayan kiki biyo ni sai ta ta bin sai da ya je cikin wannan jeji wanda ita bata sani ba sai ya ajiye ta wajen kuma sai ya juya bai ce mata komai ba saboda mai saboda yana cike da fargaba ya rasa ta ina zai fito to ai wannan ma kamar irin namu da sauke tun wannan ya fi nauyi wani lokaci idan iyalin ka tarkita ka ta fata maka rai za ka iya ce da Allah tattara kayan ki za mu je abin kawai in ka kwaso ta sai ka kawo ta gidan ka ajiye mata jakanta eh ga ce dama akwai wani biki ne ko wani abin nan ka dan share karya tun ƙaryen da mutum zai wa matarsa ba haramun ba ne eh, ƙaryen gyara gida ba ba haramun ba ne amma dai karka ɗebo da faɗi eh, ka ɗebo ɗan daidai to kana iya ajiye ta a gidansu ko a gidan ɗan uwanta kama hanya ka tafi wani ba zai iya yin bayani ba mai yiwa daga baya an haime ka ka ce wallahi gaskiya tana bani zafin kai ne tana bani ciwon kai to to ai da sai ka mana bayani wallahi ina jin nauyi ne ina jin kunya to ka dawo yanzu za a yi mata fada sai a a ni ba yanzu na bar azare kana ina sai ka ce gaskiya ni har na isa makodi a ina za ka je zan dan tsallaka kamaru <laughs> ya je makodi daga wajen zai kamaru ko sai kwatano ne zai je eh, zai shiga to ana samun haka amma kaga wannan iyalinsa kuma da ɗanta jariri ya zo ya ajiye su biwaɗin gairi zai zari sa da ya juya zai tafi sai ta ce ina za ka je bai amsa ba a nan za ka bar mu babu kowa bai amsa ba sai ta magana haka uku bai amsa ba kuma yadda ya juya bai juyo ba saboda kada masu haɗa fiska a samu matsala budan bakinta sai ta ce Allah ne maka umarni ka kawo mu sai ya gyada kansa ya nuna eh sai ta ce izal da yi ina eh sai ce to Allah ba zai to zata mu ba ka binka shi sa ya kama hanya ya tafi yanzu idan da matan liman ne za ta gyale shi balle na ladan ai kamo rigansa za ta yi saboda haka sai da ya tafi can aka ce sai da ya gangara wajen saniya inda babu ba sa ganinsa ba ya ganinta ba sa wato shi ba ya ganinta ita ma ba sa ganinsa shi ne sai juyo ya yi addu'a kamar yadda alkur'ani ya ambata saboda dai ga yadda abu ya kasance to gashi ya bi umarnin Allah to kuma addu'o'in da yayi Allah tabaaraka wataala ya karba dama Allah yi haka ne domin saboda me saboda a kafa ainihin zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a Makka inda zai zamo headquarters na to shine malai ya tuka da bamu labari tunda bai kawo mana bangaren Annabi Ibrahim ba yanzu ga shi mun yi karin bayani amma ta ɓangaren ta walamtan biya an ayyamun hata na fadar zaɗuwal ma'a kwanaki ba su shuɗe ba sai ga guzuri na dabino da ruwa su sun ƙare wa hunaka tafajjarat bi'ru zamzama bi fadlillah a dalilin haka kawai sai ga rijiyar zamzam to nan ma ya takaita ne saboda lokacin da ruwa ya ƙare to yaro sai ya fara kuka saboda tsaban kishin ruwa sannan kuma babu nono saboda ita ma babu ruwan da za ta sha balle ta samu nono mai yawa da za ta baki yasa yi ta kuka hankalin ta ya taki, ta rasa yadda za ta yi sai ta bar shi a gindin bishiya ta je ta hau kan dutse ta duba ta yi magana ta ji shiru ba mai amsawa ta dawo kan ɗaya dutsen ta sake hawa ta lalleka shiru babu alama haka take take yi tsakanin wannan dutse da wannan dutse shine aka samu safa da marwa amma a lokacin tsakanin safa da marwa akwai kwari idan ta zo daidai wajen kwarin sai ta daga ainihin zaninta sai ta yi sassarfa saboda rami ne wajen sai ta wuce da sauri ta sake hawa to bayan ta hau ɗaya daga cikin duwatsu sai ta ji motsi sai ta ji kamar magana saboda lokacin da take wannan zirga-zirga shine Allah tabaraka wata'ala ya turo mala'ika jibril ta ce idan kai dan adam ne kuma za ka iya ba da gudumawa to ka kawo mana gudumawa muna neman ruwa ne shine da ta gangaro kawai sai ta ga wani bawan Allah wata tambayi kuma daga ina take ba daga ina yake ba saboda a rikice take tace ruwa abinda take nema kenan shi ne sai ya gwada mata alama ya fara tonewa ya gwada mata alama cewa za ki samu ruwa alam ita ta fi son ta ga ruwa zahiri saboda haka sai ta sa hannunta ta fara tonewa tana fara tonewa ko sai ruwan ya bulbulo ta duba ina mutumin yayi ina ya je ya riga ya tafi abinsa saboda innal mala'ikata kun ga mala'ikun Allah daman su sun kasance ta shakkalu na biya mutanen mutane hmm. suna yin shakali da shakali irin na ɗan adam wannan mun sha bayani a kai da ruwan tana taɓa yana bulbulowa sai maza maza ta je ta ɗauko abin tarin ruwa da zo tana kwalbewa tana kwalbewa tana kwalbewa a wani hadisi annabi ya ce Allah sarki ummu isma'il saboda kwalbewan nan da ta yi ya sa Allah ya ta ruwan harijiya a waje guda da ba ta sa hannunta ba da ta latsa ta ga idonsa ta kyale ki wanzu Allah ya ce da ruwan ya fanzama da yake Allah ya riga ya kaddara rijiyar zanzan a wajen za ta tsaya domin banda makka a ina ke samun zanzan ko akwai zanzan a gadau balle wani kawai wai almari ai babu idan ka ga ruwan zanzan a gadau ko a almari ko a yayu to yayowa aka yi ko yayowa aka yi daga makka aka kawo eh <laughs> na to wannan shine bayani shi yasa ya takaita mana ya ce wa hunaka tafajjarat irzam zama bi fadlillah anan ne rijiyan zanzam ta ainihin fashe shine tafajjarat ta fashe bi fadlillah da falalan Allah subhanahu wataala sai ga fari na tunda yanzu ne yake inganta rijiya kun san da kawai akan barci kamar rami ne haka fasarat lahuma sai wannan rijiya na zanzan ya kasance gare su kutan wa balagan ilahi kutan shine abinci abinci wanda yake mai rike jiki shi yake kiransa alqut jam'in sa a kawa sannan wa balagan ilahi abinda zai kai su wani lokaci saboda ruwan zanzan in ka riga ka saba da shi ko baka ci abinci ba za ka yi fika sai dai za ka yi tafi tsari amma in ka sha zai maka maganin yunwa ya sa malamai magabata a can sukan je su zauna a ɗakin kaba ko ba su samu abinci ba ruwan zamzam suke ka suna roƙon Allah saboda annabi ya ce ku zamzama bi ba shuri balahu lalle ruwan zamzam wato ga abin da aka sha aka yi addu'a saboda shi a wani waje ya ce ta'amu abinci ne wanda zai iya rike cikin mutum saboda haka Allah tabaraka wataala ya kawo musu abinci mai albarka ruwa mai albarka wanda babu irin sa duniya gaba daya wal qissatu ma'rufa bi tuliha mala yace kissan sananniya ce amma da tsawonta anan kasa yace undur sahih al-bukhari kitabul anbiya hadisi na 3364 da hadisi na 3365 da kuma sauran littafan hadisai waja'at kabila yamaniyya mana hajar da ɗanta kawai sai ta ci gaba da zama a wajen ba abin da ya dame ta ko annabi ibrahim ya zo ta bar wajen ba ta ma magana ta samu ruwan da hankalinta ya kwanta ga 'ya'yan itace a ko'ina ga ganyayyakin da suke bukata kuma kasan tun mutumin da ya fi cin 'ya'yan itace da ganyayyaki ya fi lafiya akan wanda yake tura tuwo kullum akwai bambanci tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya hore musu waɗannan ɗanɗanɗe kun ƴaƴan itacen da za su samu a wajen da kuma ɗan gaggayyaki wajen ƙabila yamaniya to ana cikin haka sai ga wata ƙabila da ƙasan yaman wa hum jurhum asaniya su ne jurhum na biyu jurhum na biyu daga yaman akwai jurhum al'ula da makaranta a can baya فقطنت مكة da suka zo sai suka zauna a makka bi izinin min ummi isma'il da izini daga wajen mahaifiyar annabi isma'il wato yadda abin yake shine sun ga wucewa tawagan fatake ne saboda sun saba yin tafiye-tafiyensu da suke yi na ainihin harkar kasuwanci za su zo daga yamman su je kam daga kam su dawo yemen an ce a wancan lokaci ma waɗansu har da suke zuwa tun da misira tana yammacin jaziratul arab makka da madina to da suka zo sai suka ga alaman tsuntsaye a wajen sai waɗansu ke ce ma waɗansu mu dai ahaduna bi hadal makan abinda muka sani da wannan wuri shine babu kowa a wajen babu tsuntsaye babu ruwa domin tsuntsayen nan yana gwada akwai ruwa a nan wajen mun kuma mun san babu ruwa kaga wannan ya gwada wanda suke wucewa yau da gobe kenan tunda sun riga sun san wajen shine sai suka tura yaran su guda biyu a wata ruwaya suka ce su je su bincika musu shine suka yi ta shiga suka yi ta shiga saboda a lokacin ba wanda ya isa ya ce maka ga inda ɗakin taba yake mutanen farko sun riga sun kare waje ya koma kaman jeji saboda haka suna bin inda tsuntsayen nan suke kawai sai ga su a wajen ruwa shine rijiyar zanzan suna zuwa sai suka ga wata mata da ɗanta ga ɗa ya fara wayo saboda haka sai suka yi magana ita kuma ba balarabe ya mace. ɗanta ma ba balarabe ba ne eh saboda ba larabcin wannan suke ko larabci ma idan ka zo ka kasa shi kashi kashi za ka samu kowa da irin nasa tunda ana ganin hajara bakin ɗiya ce saboda maganar da annabi ya faɗa a cikin wani hadisi Zama dai suka yi suka fahimci juna tunda yanzu ko kai ne ma idan ka je ka haɗu da wanda baya jin yaren ka kai baka jin yarensa kuma sai ya kasance dole ku yi magana ya za ku yi magana ko dole ku yi taɗi ya za ku yi taɗi ai dole za ku fahimci juna suka tambaye ta wannan fa ta ce nan ni kadai ne a nan daga ni sai ɗana amma mai gidana yana waje. to amma mun ji ka awon wannan waje ta ce babu damuwa inda dai kuna son ku zauna ko ma ku ɗibi ruwan nan to sai na ba ku ɗibi shi ne ta ba su suka ɗibi ruwan da aka kai ma waɗancan tawaga suka ji daɗin ruwan sai suka ce a'a an ya kamata mu zo to a nan ne suka yi yarjejeniya akan cewa za su je su tattaro da iyalansu waɗanda suke da sha'awan zama a wajen za su tattaro iyalansu daga yemen za su zo su zauna a wajen ta ce ta ba su dama amma idan sun zo sun zauna duk jejin da za su ɗiba suna iya ɗibawa sai dai ruwa ba su da haƙƙi nata ne da ɗanta suka ce sun yadda shi yasa a cikin ilimin fikihu akwai ihya mawadi a da duk mutanen da suka sauka a jeji su suka fara sauka to su suke da yanci yasa za ga iyayenmu na can da kakanninmu kowa ya yanki gona yadda ya ga dama a da can gwargwadon kuzarinka gwargwadon gonan da za ka mallaka ai ko a yanzu ma gwargwadon kudinka gwargwadon ka in kana da ƙoƙari to za ka ji daɗin rayuwar kan baka da ƙoƙari ko to sai dai ka tsaya sai fara ko maula ko ba ka bane to shi ne suka je suka ɗebo iyalansu suka zo suka zauna a wajen amma ta ce la haƙƙa lakum filma ba ku da haƙƙi cikin ruwa to wannan ya gwada ita dai mace ce amma kuma take da iko don kamar shugabanci ne ta ce su zo su zauna zuwa abin da za su yi su yi amma tun da ita dai wannan haƙƙin ta ne wannan ya gwada mata suna da haƙƙi na mallakan abu kamar yadda maza ma suke da haƙƙi na mallakan abu amma a zamanin jahiliya ba a ba da mata gado bi hujjati annahum la yahmilna silaha da hujja saboda bi annahunna la yahmilna silaha saboda su din nan ba ta ɗaukan wato makami su je su kada dangi ya sa an zo gado sai a hana su sai a ɗaukan muku wani abu sai Allah ta'ala ce a mai na tsibin min matar kalwalidani wal akrabuna walin nisa'i na tsibin min matar kalwalidani wal akrabuna me yake min ma kalla min aw kasura wannan waje yana da muhimmanci nasiban mafruda su kuma muhimmancin da ba ina fata an gani to wannan faɗin da ta yi cewa la haƙƙa laƙun filma shi ne annabi Ismail ya zo ya gada kuma a wancan lokaci duk wanda zai zauna a makka ga darasa wannan ruwan tun haka ce ba za a baki dama ba to baya da daman walwala an ga dama ana iya koransa da garin saboda ba inda zai je samu ruwa sai idan an baki dama dalilin da ya sa a ƙarshe wato mulki da iko ya dawo hannun annabi Ismail alaihi salam ina fata an gani na'am wa makkata bi iznin min ummi isma'il saboda haka sai suka zauna a makka su waɗannan kabilu na jurhum daga yemen amma da izinin mahaifiyar annabi isma'il yuqalu ana cewa innahum kanu qabla zalika fil awdiya amma da ana cewa suna cikin waɗansu kwaruruka ne allati bi atrafi makka wanda suke gefen makka sai dai wannan babu inganci a ciki tunda Allah ta'ala ya ambata bi wadin gairi zizariya sannan kuma cikin hadisi an ce babu kowa a wajen to kaga wani labari kuma ba zai zo ya tunkule wancan ba shi yasa ma ya yace yuqalu ana fala an ce duk inda ka ji an ce maka an ce to babu tabbas to ka sarraha riwayatul bukhari hakika ruwayan imamul bukhari ta tabbatar ta bayyana da annahum nazalu makka sun sauka a birnin makka ne ba da isma'il wato bayan zuwan annabi isma'il da mahaifiyarsa wa qabla an yashibba kuma sun kafin ya zamo saurayi wannan haka ne tun yana yaro wa annahum kanu yamurruna bi hadha alwadi qabla zalik sun kasance suna wuce wannan fari na ainihin makka kafin wannan lokaci amma ba san da komai ba ba ganin alama to dama ya alaman sai da jatuman annabi Ismail ta zo tukuna a dalilinta ne Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da rijiyar zanzan lamba ta biyu al-masdar nafsu wa kana Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim ya kasance yartahilu ila Makka yana tafiya zuwa birnin Makka li yusali a tariqatahu biha domin ya leka abin da ya bari iyalansa a wajen yakan kai musu ziyara wala yu'lamu bi sai dai a tsare ba a sani ba wato ba a san adadu hazihin hila, adadin waɗannan tafiye-tafiye da yi ba illa annal masadira al-mu'tamada sai dai madogara waɗanda ake dogara da su hafizat lana arba'atan minha ga guda hudu shahararru saboda akwai wani abin da ya faru akwai abin da ya faru saboda annabi Ismail lokacin da ya girma da kuma mutane sun zo a gefe sosai sai ya aure daga cikinsu su kuma waɗanda suka zo dinnan larabawa ne to saboda zaman yau da gobe sai ya kasance da shi da mahaifiyarsa duk sun koyi larabci yasa wanda ya aura matarsa balarabiya ce amma ke ba balarabe ba ne mahaifiyarsa ba balarabiya ba ce ba kiftiya ce ina fata an gane. to saboda mu'amalan yau da gobe an zo gari an zauna sai ya koyi yare wajen koyon yaren har ya iya wani lokaci mamaki suke ji ga wanda ba balarabe bai zo yana larabci ma ya fi yaran larabawan iyawa kullum yana cikinsu to sai hakan ya ba su sha'awa har lokacin da ya girma suka ce to ai yanzu tun da bayan da za ka yi aure irin za ka aura shi ne suka ba shi yarsu ya aura daga baya kuma mahaifiyarsa ta rasu sai ga annabi ibrahim shi kuma ya zo zai leka su shine za a ba mu bayani faka zakara ta'ala fil Qur'an ubangiji ta'ala ya ambata a cikin Alƙur'ani. annahu uriya Ibrahim fil an gwada ma annabi Ibrahim a cikin mafarkinsa annahu yasbahu Isma'il yana yanka ɗanta. faka bi imtisali hadha al Am saboda haka sai ya tsaya yace to tun da ya gani a mafarki sai ya aiwatar saboda mafarkan annabawa gaskiya ne to Allah ta wa ta'ala ya masa haka ne min ya jarabe shi ɗansa guda ɗaya sai aka ce yanka shi saboda haka miliyan ɗinka guda ɗaya kaddara a ce mala'iku ba su yanke sauka ba sai mala'ika ya zo ya ce maka ni ne mala'ika jibril wannan miliyan ɗayan nan da ka samu an baka umarni ka kawo miliyan ɗayan nan wa mai karatun a rabi'ul maktum ka baki fi sabilillahi sai ka hakura kuma kai ga bukatu nan birjik ya za ka yi kuma ya ce maka ne ne mala'ika jibrilu Allah ne ya aiko ni wajenta to ya za ka yi a yau nan jarabawa ce ya ka fara la haula wa la’uku wata illa billah la haula wa la’uku wata illa billah eh yake nan zai kawo mun miliyan ne ko in shiga mota ta yi gaba kenan ta sha to jarrabawa ce ɗansa guda ɗaya da ya ka gwada masa shi gashin nan kawai zai yanka shi neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba taɓa yi ba duniya to amma da yake mafarkan annabawa gaskiya ne su ba sa ganin mafarki hayaniya amma yanzu kai kana iya ganin mafarkai waɗanda suke hayaniya musamman ma samarin mu na yanzu musamman ma samarinmu na yanzu masu ɗaukan ƙarya su ɗora makan kana iya ganin mafarki ba gaskiya ba kana kwanci a cikin wata jifka ya cikin gida hakan nan ana shawagi da kai a cikin garin nazari sai da aka je wata kwana kawai sai ka farta. sai ga ka ake a kwanan gado kake saboda burinka kai ina kai ina hawan jif, jif ya kamata ka fara hawa ba mamaki yana zaune ne kawai ne wani mai jibi ya zo ya wuce ya kulle su da kura shi sa sai ya sa wannan to duk mutumin da yake sa burace burace to zai yi mafarki ya yi ta gani kuma ba gaskiya ba kawai yana rudan kansa ne sa wani balarabe yake cewa ya kutu da ti a surahati ila wa yadnu ila al man ba ta sa'iya na to tun da an gwada masa a cikin mafarki cewa ga gashi yana yanka ransa annahu yadbahu isma'il fa qama bi imtithali hadha al-amr saboda haka da ya taki kawai sai ya nufi ainihin makka ya sanar da ɗansa cewa ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ce ya baba if'al ma tuma ka aikata abinda aka yi maka umarni kuma insha Allah zaka same ni cikin masu hakuri amma ka inda ya ya'yan yanzu ne wani ballewa zai yi akwai abin da yake bai kai wannan ba bai kai wannan ba nesa ba ku ba tsakanin su ma ya kai matakai ɗari amma za ka ce ma yaro ya yi ba zai yi ba kuma kai ne dalilin zuwansa duniya amma shi sai ya ce insha Allah za ka same ni cikin masu hakuri falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya ga hukuncin Allah watallahu liljabin ya kake shi a gefensa wana dainahu an ya ibrahim har ya ɗauki wuka aka ce lokacin da ya zo ya ɗauko shi ma da ya faɗa masa ya ce babanmu ba damuwa ya ce abinda zai ya ce mu tafi yana gaba annabi ibrahim yana gaba annabi ismail yana baya shi ne sai kai ɗan ya taba ki ce kai ka san ina za je da kai zai je fa yan kaka ne ce na sani ya ce kar ka bi shi ya ce zan bi shi saboda ba domin ki ba ba zan zo duniya ba shi ne annabi ibrahim ya juya ya ce kai ina kake kai da waye shaidan shi ne ya ɗauki tsakuwa ya jefe shi ya sa aka samu jifan shaidan na farko da suka sake matsawa kai ɗan bai hakura ba ya sake zuwa annabi ibrahim ya waiwaya ya dauki dubi ya je ki shi ne aka samu jifan ke dan nabi da aka je waje na uku ma yace kai amma kai tsinanne ne ya sake jifansa shi ne aka samu jifan ke dan na uku aljamarat assalam suna nan a jere aljamra asubra waljamratul wusta thumma aljamratul kubra wa hiya alaqaba in ka je aikin haji a cikin al'ayyamu shiri a wil ayyamul ma'aduda a cikin waɗannan sai ka je ka yi jifan shaidan dini bayan wanda mutum zai ranar sallah guda daya shi ne fassarar maskurullah fi ayyamin ma'adudatin faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhara kima fala isma alaihi liman ittaqa to lokacin da ya je ya kayar da shi wasu malaman tarihi suka ce inda ya kayar da shi zai yanka shi inda ake yanka ke kenan kuma dama ana gama jifan shaidan in ka gangara can idan ka gangara gefe to inda ake yanka hadaya ne mayanka ne wajen za ka gani har iyakan ganinka sun mayanka ne to amma yana kayar da ɗansa wala dainahu Allah ya ce sai muka kwala masa kira an ya Ibrahim muka ce ya annabi Ibrahim ka saddaqta ru'ya ka gaggata wannan mafarki inna kazalika najzi al kamar haka ne muke saka wa masu kyautatawa wannan jumla ce itirabiyya inna hadha lahu al mubin lalle wannan jarabawa ce mai girma saboda haka da ya saurari jawabi ubangiji ta'ala ya ce wa fadaina hu zikrin azim ne muka fanke ki da abin yanka mai girma aka ce wa mala'ika ya kawo rago ya kawo rago to dalilin da ya sa aka canza lagiya da hadaya da ainihin dabbobi kenan amma ba domin haka ba duk mai 'ya'ya da yawa sai a ce zaɓi da ya yanka kana ganin 'ya'yan za su zauna don ana yankawa ma ba mamaki kai ma ba za su zo kanka ba saboda mutumin da yake da ya'ya goma sai a ce to ya yi lahiya da guda ɗaya domin godiya ga Allah sai dubi koshashen cikin to idan koshashe ya tabbatar yanka zai zo kansa to duk abincin da aka bashi zai jefar ta ko wajen lahiya da hadaya ba a son al'arja albayyinu arajuha wal ajfa allati la mukalaha fa ya kwarai da gaske ba a son mai dingili mai dingiki kuma ba a son kwanjamin miya daga ita sai kashi ba a so ana son mutum ya yanka dabban da take idan an ganta kowa ya gani zai kawo mallan dabba ba irin da yadda ake yanzu ba sai ga ma'aikata sun haɗu kan wata tsohuwar saniya kashin ma ba ya fasuwa shi ne kullum nake faɗi nake ce kana da tsofi a gidanka wanda haƙo zai ya kusan duba sai ka zo ka shiga wannan tonton ɗin sai aka baka hannun kashi su ya ƙara satuwan kaje lahira ne za ka bala ko ka kawo tattauran nama tsohuwa ko tsoho su gagara ce to mai amfanin wannan in za ka ba da Allah ka ba da abu mai kyau to ka ji wannan bayani ashe ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'a yayi dun ya tsallake rijiya da baya ko baka bane saboda wannan abin da ya faru to sai dai kuma wannan labari da ya ba mu da ya kawo shi daga baya yin a yadda nake fahimta eh. wa ka zukira fi safri takwir hakika an ambata a cikin safri takwir anna isma'ila kana akbar min ishaqa lalle isma'il ya girmi ishaq bi salata akara sana da shekara sha wannan kuma shine zance mafi inganci saboda duk lokacin da ake wannan abin nan babu annabi ya isa kwata-kwata ba haife shi ba amma bayan Allah tabaraka ta'ala ya sa annabi Ibrahim ya yi biyayya ma uwar gidansa ya bi magananta an raba ta da kishiyanta to daga baya kuma bayan waɗansu shekaru sai kuma Allah tabaraka ta'ala ya ba ta ainihin haihuwa tabashar na habi isaqa wa min wara'i isaqa yaquba Allah ya ba ta annabi isa kuma a gabanta yace bayan ka akwai yaƙo. duka dai ba yayanta bane ɗaya ɗa ne kuma ɗaya jika kuma tarihi ya ce duk sai da suka garku kafin su ba duniya shi yasa Allah ya ce fa basharna habi ka wa min isa ka yaƙo. domin a tabbatar masa cewa kafin ta ba duniya jikanta ma sai ta gani domin a faranta mata rai saboda haka duk yadda kike ke kokari ki kasance baiwar Allah in kika kasance baiwar Allah Allah ba zai kunyata ka ba zai kunyata ki ba to kai ma ka zama bawan Allah duk yadda kake Allah ba zai kunyata ka ba amma in ka zama wadan tuwatuwa tuwatuwan ba ka Na na'am wa tiyaqul qissa kuma tsarin wannan kissa ya dullu ala annaha waqa'at qabla miladi isa wannan ya gwada lalle abin ya faru ne kafin a haifi annabi isa liyan albikara bi ishaqa zukirat saboda albishir din da aka yi wato da annabi isa an ambata ne ba da sarjil qissati bi tamamiha bayan an ambaci kistan da kanta gaba daya to wannan usulubi na qur'ani ne eh sai wanda ya koma cikin suratu as-safat zai gani wa hadhihi al-qissa saboda haka wannan kista ta tadammanu rihla wahida kun ga tafiya ɗaya ce ya je samu ɗansa ya ce to fa Allah ya ce in yanka ka ya mun umarni mai ka gani Ya ce a ah, zan maka biyayya ba ba in dai Allah ne zan maka biyayya a tafiya ce guda ɗaya alala kan qabla an shifa isma'il wannan ko kafin isma'il ya girma ne gaba daya dalilin da ya sa Allah ya kawo mana da farko ke amma rihilat as-salat al-ukar amma sauran tafiye-tafiye guda uku waɗanda suka shahara faqad rawaha al-bukhari bi tuliha imam al-bukhari ya kawo su wato labarin yana da tsawo an ibn abbas marfu'an daga abdullah dan abbas radiyallahu anhuma hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mulakhasuha atakaice ga yadda labarin yake anna isma'ila alaihi salam annabi isma'il lamma shabba lokacin da ya girma wa ta'allama al-arabiyya min durham ya ainihin koyi larabci da kabilar jurhum wa anfasahum wa ajabahu kuma ya ba su ya burge su ya ba su sha'awa zawajuhu imra'atan minhum sai suka aurar masa wata mata daga cikin su wa matat ummu mahaifiyarsa ta rasu wa bada li ibrahim wato ya ainihin bayyana ga annabi ibrahim an yi tsali a tarikatahu ya ce to bari ya je ya duba kamar yadda ya saba zuwa yana dubawa fa ja ba da hadha zawa shi kuma sai ya zo sai ya samu bayan yayi aure falam yajid isma'il amma bai samu mai gida a gida ba sai ya samu matar ɗansa fa sa'ala imra'atahu an sai ya tambayi matarsa dangane da shi wa an ahwalihima yace ina mijinki yaya halinku yake ina mijinki ta ce ya tafi farauta to yaya halinku yake fa shakat ilaihi biqal aiki ta koka masa kuncin rayuwa eh ta koka masa kuncin rayuwa ta ce wannan gida gaskiya gidan ba ku daɗi ba mu da abinci sai in yaji ya yi farauta ya samu nama suke nan sai waɗansu yan 'ya'yan itace sai ganye gida dai kam gida babu daɗi to ubangiji shine annabi ibrahim fa ausaha an taqula li isma'il sai ya mata wasiya ta faɗa ma isma'il mijinta wato ɗansa kenan idan ya dawo an yi gayyara asbata babi eh ce to na shigo gida dai na ga abin nan din saboda haka idan ya dawo kike kofan gidan nan a canza kofan gidan saboda haka ni zan koma tunda ya saba yana yawan zuwa ita shi zai koma sai koma jinsa bai da annabi ismail ya dawo da ya dawo ya ce da alaman wani ya shigo gidan nan ko an bar kofa a buɗe wurin, ko yayi ne wallahu alam saboda kun san su larabawa rufe kofofin su suke har yanzu wai ka kofar gida a buɗe eh a makka ko a madina a in ina tsammani in kaga kofa a bude to ba kowa wajen sai dai saboda wani abu ko ina su a rufe yake kuma ɗaki ko ba window zaka samu a rufe yake saboda me akwai ac za a ga gida daga waje kare yana gidan talaka ne amma in ka shiga ciki za a ga an fente shi an yi komai da ac musamman in ka gaji ka jirki abinci ba za ka iya fitowa ba sai ka gama fice Sai eh. to amma kaga kofofin mabu da suke gaba da da kofofin ɗakuna da na gidaje saboda duk inda ka je duk gidan balare da idan ka je ai sai ka kwankwasa masa ko sai ka taba ƙararrawa. wani ma ba za su saurare ka ba ma sai idan a waya sun ce maka ka zo kamar yadda muke gani a yanzu don bai ce maka ka zo ba za ka tsaya sau ɗari za ka yi ta abin nan mu zai ba zai fito ba ko ya fito ya kama surutu a zo a yi ta kwankwasa kofa su ba a wasu salamu alaikum wanda ma an ka samu wanda ya sallama ma ya yi kokari ya yi kokari tunda ko da gidajenmu da suke buɗe a ka'ida ba za ka shiga ba sai ka yi sallama kuma ba za ka leka ba kar ka je gidan mutane ka samu kofa kana lekawa ina ruwanka wani yana leka gidan annabi yana lekawa sai ya hango annabi yana tsifa ya hango annabi yana tsifa da maza Allah ya fito ya ce ai na leka da na leka sai na ganka kana tsifa annabi ya ce ayya ai da na san ka leka ni ka ganni yana tsifa da na tsola idonka ya ce ai an ba da dama a yi sallama a nemi abin na a nemi izini ne min ajalil basar saboda gani to an kale ka gidan to ka duru mana gaba da ina amfanin sallama da neman izini ya sa leka gidajen mutane haram eh, haramun na'am da lokacin da annabi ismail ya dawo ya ga alama ya ce ah ya ce wa matar gidan da alama wani ya shigo ta ce eh wani tsoho hakan nan da ya shigo tsoho kamar ya yake sai ta faɗi sifofin da kamar wani tsoho haka alarme nina gama ya gaji akwai alaman yunwa a jikinsa ko bai da lafiya ne ko baya gani ne irin da sifan nan a ce an sifanta mutum ba abin nan ba to to ne shigo ya kuka yi ya ce ina kake na ce ka tafi farauta sai ya sake tambaya ta ya ce to yaya halinku me kuke ciki menene abincin ku dun na faɗa masa nake wallahi muna cikin wahala ne kawai muna zaune a gidan nan kawai zaman hakuri ne ni ma nake a gidan nan kaza kaza kaza kaza yace to me yace miki yace ai ya ce mini idan mai gidana in ka dawo in ce maka ka canza kofar ɗakin nan yace Allah sarki yace wanda ya zo din nan zaka abi yace babana ne kuma wasiyyan nan da ya yi yayi yace asbata babu wato ki faɗa mun cewa in canza kofa ta to yana ce in canza ki ne saboda haka ilhaki bi a je ki gidanku na sake wani yaro ne zai bi hunnin ubansa idan ya ce ya saki matarsa saboda dalili wanda yake mai ƙarfi a cikin yaran yanzu yana da wahala yana da wahala babanka shi ya maka ɗawainiyan komai ya sanya ka islamiyya ya sanya ka firamare ya sanya ka secondary school mai yiwa kai digiri ya nema maka aiki da kyar ka zo ka samu wata wato yar wani ka aura aka ɗaura maka aure yanzu duk hankalinka ya koma kanta kabar ubanka kabar uwarka sannan kuma ce za ka yi albarka ai ba zai yi bayi ba zai yi ba wannan da ya takaice ba sai mun fitar da darussa da yawa ba wannan yana gwada cewa mata duk yanayin da suke ciki su dinga yin hakuri ba ko yaushe ne ake sake baki sakaka a ta magana ba tun matan da za ta ringa faɗan problem ɗin ta ko ina to wawuya ce kuma wawuyan nan da na faɗa muku wawuya ce ko uwar waye dun ba daidai ba ne mai ba daidai ba ne dole wani lokaci sai da haƙuri shi ne ya sake ta nan malaman fikihu suka ce duk wanda ya ce wa matarsa ilhaƙi bi halike ki je gidanku to saki ne na kinaya ka zo gidansu za a tambaye ta saki kake nufi ko kuma ta zo ta huta kwana biyu to mu a musulunci a shari'ar mu idan ya ce ta zo ta huta kwana biyu ne to ba saki ba ne amma in ya ce saki ne to saki ne daga bayan ya ya fasa bai fasu ba in ya riga ya fasaran farko na wani zai dauka tarihi kawai zai ta karantawa ne da abin nan tarihi ba karanta ki haka akwai darussan da ake daukawa ya sa jefi jefi muke dan zayawa sarka dauka za mu yi ta karatun zuku ne ana yi ana daukan darussa ne abinda za a iya tunawa ya eh, sai a ambace shi abinda ba za a iya tunawa ba kuma shi wani abin kuma saboda an sani ko za a samu nan gaba ba sai an tsaya ba na shi yasa qur'ani da ya ambaci tarihin annabawa sai ce me aha bi ulil albab ma kana hadithan yuftara saboda ka ibrahim na yuzawwajuhu imra'a minhum ko kuma ina ne fa'utahu ya yi yayi mata wasiya an taqula li isma'ila ce ma annabi isma'il idan ya dawo an yugayyira akbata babihi wato ya canza kofan gidansa wa fahima isma'ilu ma da abu shi kuma annabi isma'il ana faɗa masa ka sai fahimci abin da sai yake nufi shi ya canza matarsa shi yasa kai ma yana da kyau ka zamo mai basira ka zamo mai basira saboda waɗansu abubuwa sai da hikima za ka faɗe su wa tallaka imra'atahu hutilka saboda ta sai ya saki matarsa wannan ko kuma wancan wa tazawwaja imra'atan ukra ya sake auren wata mata daban wa ibnatu mudad Amru amr ita ce diyar mudad ibn kabiru jurhum wanda yake jagora ne babba ne a cikin kabilan jurhum wa sayyiduhum kuma shugaban ne ala qawlil akthar ka bisa maganan mafi yawan malaman tarihi waja ibrahim alaihi salam marra sai annabi ibrahim ya sake dawowa wani lokaci ba da an tazawwaja isma'ilu hadhihi zawja Asaniya. bayan annabi isma'il ya auri wannan mata ta biyu falam yajidhu nan ma zo bai same ki ba faraja ila falasin sai ya koma falasin ba da an sa'ala zawjatahu an bayan ya tambayi matarsa wato dangane da shi wa an ahwalihima da ainihin halayensu domin da ya zo wani abin mamaki da ya sake zuwa bai sake samun ɗan ba sai ya sake samun wata amarya da ba Ya ce ina mai gidanki ta ce dattijo baya nan ya tafi farauta to ya wani hali kuke ciki ta ce alhamdulillah alhamdulillah ha to menene abincin ku ce abincin mu mafiya yawa naman farauta ne sai kuma ruwa ta ce alhamdulillah to shine budan bakin annabi ibrahim sai yayi addu'a yace ya Allah kai albarka wa nama da ruwa a binnin makka yasa duk naman da kace ba zai cutar da kai ba wani lokaci za ka ci kazan ku ka ci ka ƙoshi malayin ka je ka kwanta sai ka taki don za ka ji kamar zai tunkulo amma in ka hau wasu duwatsu ka sauko eh sai ka ji nan sake kawo wata kazan ma za ka tashi da ita dama haka ne wai nama ya yanke abin birnin maka ko ruwa ya yanke abin birnin maka ba ma ba ruwan zanzan ba tun yana ɗaya daga cikin abin da suka fi ba da kyautar ruwa wannan ordinary ruwa ya sa a ce wai kishirwa ya same ka a makka da kewaye wallahi yana da wahala sai dai idan ciwo to balle kuma a ce nama tunda nama har ɓaci yake yi za ka ci nama har ka zubar saboda annabi ibrahim ya yi addu'a allah ya sanya albarka a ciki kuma kaga inda ake kiwon kaji ba za ka gani ba inda ake kiwon tumaki da awakai ba za ka gani ba amma ga nama firje saboda addu'an da annabi ibrahim ya yi to kaji dalili saboda haka sai ya ce to idan mai gidanki ya dawo ki ce kofan gidan sannan ya daɗa gyara ke tabbatar da shi kawai da tijo kama hanyar ta tafi da nabi ibrahim da nabi isma'il ya dawo alaihi salam aka yi masa bayani to shi kenan sai ya ce ai babana ne ya zo saboda ita ta yaba to ba kowace illa ce idan ka gani za ka faɗa ba ka ce ai da na ga dattijon aika kaza ina ruwanka ai tambaye ka amma idan dattijo ya ɓata ana son a buga misali sai a ce wani dattijo ne mai paralyzed misali ko wani dattijo ne ya rina gemunsa ko wani dattijo ne yana da taɓin hankali wannan ana son a gano ne amma ba haka ba ta hanyar gulma musulunci ya hana saboda mai saboda abin da Allah ne ya yi wa mutum idan ka je kana ta kakaci da shi sai Allah ya jarrabe ka da wasu na to don haka mata ma an musu gargadi su kiyaye balle kuma maza to da annabi Isma'il ya dawo wa asnat ala Allah wa asnat ala Allah bi khair bi ma'ana ita wannan baiwar Allah ta yi yabo ga Allah ta ambata ma annabi Ibrahim fa'auta ila Isma'ila an yi sabbata asbata babi shine sai ya ce to ta faɗa matsansa idan ya dawo ko wa mijinta idan ya dawo ya tabbatar da kofan ɗakinsa saboda haka jiko da ya dawo yace ce to babansa ne kuma ya ce inda ɗari ke ki hannu biyu biyu sai sa idan mace tana bin kirki ka tara mata kafa kawai za ka zo gida ka samu abinci gijim an haɗa miyan nan da nama kawai in ka sa loma sai ka rarraba nama su kula sannan ka koma cikin miya to ka yaba mata sai dai Allah ya sa babaki ta ciwo ba <laughs> balle ya ce sata don wata idan ka yaba mata za ka tsuga ta sai ta je kuma ta ketare iyaka da je ta ɗebo rigiman da wata rana sai a zo har kai ma ba za a farka ba da an tattara ka to ai kaga babu to kun ga wannan ziyara da annabi Ibrahim ya kawo tana da muhimmanci aini sai ziyara ta hudu eh ta hudu ita ce ta karshe daga cikin waɗanda malam yace zai ambata mana ziyaran da yazo yace to Allah ta'ala ya ce mu gina dakin kaba, musabu ta ginin dakin kaba. abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh